Jama'a Assalamu alaikum kun bar kanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A cikin shirin na yau za mu mayar da hankali ne zuwa jamhuriyar niger ga duka alamu an koma zagaye na biyu na gasar League Airtel. Za mu ji halin da ake ciki dangane da wasu matsaloli da yanzu haka ke hana ruwa gudu, matsaloli da suka shafi alkalanci kamar yadda za ku ji daga maradi zuwa da magaran ko zandar. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Tumadilla an koma zagaye na biyu na kwambala ta Nijar ta 'yan rukuni na daya da muka sani a turance da DN a fannin kwallon kafa inda kulob din soni Def ke shan akalar League Airtel. So sai dai kungiyoyin kwallon kafa na sauran sassan kasar sun koka ainin da jadawalin da hukumar kwallon kafar kasar ta shirya. A bana suna ganin cewa akwai matsala a ciki. Mai horar da kungiyar kwallon kafar Jangwarzo ta maradi Sani Sale ya bayyana mana ra'ayinsa a kai. Shimfinan Nijar kaga an fara shanzu yanzu jiha an shigo cikin club goma sha shida kasa yanzu a kowane abu da aka ce za a eh, league professional eh, ba a yi sati ba da aka yi aje tawa don aje kinan ta ba da eh, club goma sha hudu za su league professional club biyu cikin sha shida za su shidowa su yi league an airtel kenan kowane jiha an ɗauki a percentage na ya za a yi a ƙara kulobobi kenan kamar maraɗi kaka tana da kulob uku kamar yamai tana da kulob biyar Eh, kamar eh, zandar tana da club biyu difa tana da club daya agres tana da club daya to su ne za su championnat su ne za su koma premier division su kuma an can za su league pro mm. kenan kaga an samu ci gaba bisa harka balo yanzu dai mu a abu ga daga na karshe sai mu mm-hmm. to amma gajiya mun yi balo da 'yan espoir na zandar mun ci su da muka ci sai muka dawo wata na ko goma sha uku kenan muna nan muna kokari mu sanya da zami saboda ni ban yi sati da zuwa ba ma na ne na haram inda bari ni suna tare da ni amma wasu matsaloli suka sa dai maka rabu amma kuma da aka ƙara ale kuma yanzu da aka dawo da turkuma a medoni na dawo na kama aiki na je mun yi mata guda contra export da zandar mun ci to mu eh champion mu ba wani abu ne ke kwaron mu kwarai Eh, rashin kuɗi shi shamfiyonin kasan yan ce shamfiyonin ba kuɗi kuma matsala to sai dai Kwat sani sale na kungiyar kwallon kafar jangwarzo ya mayar da hankali zuwa matsalar da ta shafi rashin tallafi da ya dace domin karawa kungiyoyin kwarin gwiwa federation san miliyan take bada na shekara ale a bada eh, eh, a bada 2 miliyan 500 a bada haka nan to kuma cikin kudin ne ake ɗiba kudin lisans ka gani mu kun ba ni kamfani wanda ke Eh, taimaka mu ɗari bisa ɗari amma mun san akwai sai halkom ta yi ba gulgulun eh, tabarma ta yi bana ma ta yi mm. kenan allah allah musu albarka to ita b'a lu'un ba tallahi ka san wuya ki gare ta Sumaila Ibrahim mai horar da kungiyar kwallon kafa ta nasara a Zandar ya bayyana cewa canji da aka samu ta fannin kwallon kafa ya zo daidai lokaci abin farin ciki ne gare su ba yau ba ake cewa ga abin za a kama mushi tun bara muka yi tamani wannan abin za a mu mushi to kuma Allah bai ba sai muna zamne yanzu sai aka ce waga shekarar za a yi ligi kuma vraiment idan aka yi wannan abin za ta gyara kowa da kowa wa duk wani dan Nijar wanda yake wasa a garin nan vraiment wannan abun zai gyara kowa da kowa gyaran da zai mumu an ce ligi pro yanzu kamar mu wanda muke rukuni na biyu idan waga championat da muke da premier da dezem deja sun yi kalifiye a liga yanzu wanda suke sama yanzu wanda suke rukuni na farko wanda suke yi kamar sai sport yanzu a cikinsa aka ce ekip goma sha hudu biyu suke sabka ekip goma sha hudu su su zamana a ligi pro to abinda vraiment zai kara mumu amfani da ci gaba an rage mumu yauni yanzu inda muka fito a na kwari yanzu sai mun tafi wani gari inda ake gamuwa duka kulobobi guda jiha takwas da take gamuwa kuma a ciki mutum ɗaya a ce ya hau kuma na biyu ya je ya yi barash yanzu an sauke mu an ce mu kawai daga duk wanda ya yi premier ko dezem a nan da garin jiha zandar ya hau liga kenan shine kawai vraiment ci gaba da aka kamu. na Ibrahim na kungiyar nasara daga damagaran ya bayyana cewa haka zalika rashin tallafi na daga cikin matsaloli da suke fuskanta yanzu haka. mu bamu ga wata illa ba mu dai gaskiya ci gaba da muka gani amma kuma illa kaɗan da muka yi nazari kawai da nan jihar zandar mu da mutane wanda suke kama mu muna da mutane wanda suke kama mu babu wata illa kamar wasu kamfani haka babba wanda zai kama ma kwallo na garin nan to yanzu shine kawai mu da. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A ɗaya gefen mun taɓo batun da ya shafi alƙalanci. gani da haka kuma muka tuntuɓi Lauli Darai ɗaya daga cikin tsofin alƙalai a ƙasar kuma shugaban ƙungiyar alƙalai a jihar Maraɗi. Mun kuma yi masa tambaya gani da wannan sashe ga dai abin da yake cewa. Yani Maraɗi muna da karamcin alƙalai saboda abin da ya sanya tun wajen 2009 eh, eh, da muka formation ta alƙalai. to da muka wani formation sai kasance kuma la plupart duk alkalai masu yawa na department ne to department ban harka football sosai nan mu kuma wani ke garin manaɗi wasu sun fara sai suna da koyar saboda sai wanda ya san ɓokka ya san ubanka shi za zuwa zage ka ya yi maka wulaƙanci da bistaran to duk kaji wannan abu sai mutane su da kuraje kuma wani ke garin yanzu sai zamanto On a commencé à s'en mais on pas niveau censé. Je sais comment arbitrage, ils ont abonné un jour, c'est un Canada niveau et ça mm-hmm. veut dire que c'est 40 ans qu'on a pas interminé avec loi de football. dokoki na football da ka'idodin eh, na football kenan ka ga baka san su ba dan ka zuba ran ka busa ga wani wani abu gashi ka busa mai baka san abin da ka aplike bisa gare shi to duk kashi matsalar da ke garin bisa kan alƙalinci a marban maradukwa mun kuma yi masa tambaya dangane da yawan alƙalai da ke wannan aiki a jihar maradi da kuma irin kallon da ake yi musu na cewa suna nuna rashin adalci lauli dare yana mai cewa yanzu duka duka duka duka alƙali bakwai ke akwai cikin bakwai ɗin guda gare ne wanda ke international guda federal sauran duka na ligi ne kuma na ligi ɗin wasu dande babu uwa ne akan waɗaki kaji abin samun ki ake da su ko ba gaskiya ba to bisa ga wannan sai in ce abin da ga yi ba gaskiya ba ne alkali eh, mutum ne kama kowa yanda ɗan kallo zai jujjan action shi alkali ba ka za jujjanta ba alkali shi juman ɗin shi cikin daƙiƙoƙin zan mhm. kai kuma ɗan kallo kana lokacin duka zagani abubuwa shi kuma alkali duka ba komi zagani ba mm. to kaji matsala wani koko in kana son abu da kaga an busa ko da yi lahi an busa sai ka ce an cuce ka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI mun sake koma jihar da magaran ko Zandar Ahmad Lali shine mai horar da kungiyar Espoir FC ya bayyana mana cewa an samu koma baya a duniyar kwallon kafa a yankin nasu ya kuma bukaci ganin masu tafiyar da harkokin kwallon kafa a kasar sun mayar da hankali tare da yin kira zuwa ɗaukacin masu taimakawa wannan sashe eh, ita kwambalan mu ta Nijar gaskiya an ka duba yanayin ta kamar daga federation ma ya kamata a ce an samu abu ana leƙawa a gani yadda tsarin zai yi tahi kina a samu overture da yawa wanda za a iya bal yaran a buɗe tunda ita shampiyona da ake yi an bude ma 'yan kasa ne su ji daɗin bal to kuma a samu mutane su zo a samu politik inda za a yi mutane su zo da yawa su kama ba ya zama ba ɗan ƙananan ƙaramin gungu ne za a ce su riƙe bal bal ta huce surtu irin wannan tamu kamar da magaranta kowa yanda ya san da magaran mu duk da muka yi bal duka gari ne ya kama ake ta yin gwagwarmaya wannan sai kaga ba a gane a yan bal he mu zo mun kai sattin ko saba'in haka to amma yanzu he ga tun hwarin mu ba mu huce mutum ashirin da biyu ba har yanzu kenan a ashirin da biyu ne raguwa ake to ka duba an aka ce sai kayan mace talatin a mutanen mu na yanzu kuma a yanda lokacin yake kasan sare abin shi bal tana neman kuɗi da yawa To jama'a duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na wannan lokaci nan gaba ma dura inda muka tsaya a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Salisu Isa daga Maradi Ibrahim Malam Cillo daga Damagaran sai jami'in da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu huta lafiya.